الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين جماعة barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na karatun littafin nabiyyun rahma sallallahu alaihi wasallam durusun wa'ibar wallafar malaminmu doktor abu abdurrahman muhammadu sani umar musa Allah ya ƙara masa taufiƙi ya ƙara masa lafiya ‘yan uwa idan ana biye da mu wannan shi ne shiri na ashirin da uku a cikin jeren giyar shirye-shiryen da muke kawo muku da suka shafi wannan littafi. Idan ba amince ba a shirin da ya gabata shiri na ashirin da biyu, mun koro bayani akan irin ɗimbin darussa da fa'idoji wanda hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam take koya mana da abin da ta ƙunsa na izina. Wanda muna mun kammala da gaba ta sha ɗaya za mu tashi gaba ta sha biyu. inda malamin yake cewa tarbiyatu abi bakr radiyallahu anhu li usratihi ala al-amana wa nusrati hadha ad-din wa ihatatihi wa wa hifdhihi وبذل ما يملكون في سبيل ذلك وكان واثقا أتم الثقة بتربيته فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بإخراج من, عن من عنده لا, لا عين عليك inama hum ahluka ya rasulallah ma'ana ya ce gane irin wato tarbiyyar da sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ɗora iyalinsa a kai dangane da riƙon amana da kishin addini da taimakon addini da bawa addini kariya da masu addini da kuma ƙoƙarin wato sai da rai da gabatar da duk abin da suke iya mallaka domin su bawa addinin Allah kariya shi ya sa ma har ya kai matakin da ya gama yadda da su ɗari bisa ɗari za mu ga wannan inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce na abubakar ka fitar da duk wanda yake wurin nan sai ya ce ya ma'aikin Allah ai ba wanda zai maka leƙen asiri ma'ana nan 'ya'yanka ne in ka faɗi magana a gabansu tamkar baka gaya wa kowa ba ya ce ai iyalanka ne ya ma'aikin Allah ‘yan uwa masu albarka wannan yake nuna mana cewa mutane na kwarai. suna ƙoƙari wannan nagartatta su katta tsaya a kansu su su kaɗai a'a suna farawa ne da gida idan mutum ya zamto nagari to yi ƙoƙari wannan nagartattasa iyalinsa ma ta zamto tana kai ‘ya'yayen da ya haifa su zamto suna kai sannan wanda ya raɓi gidan daga masu hidima da waɗanda suke alaƙa da su. To, shi yasa ake cewa tarbiya daga gida take farawa. Sannan kuma dukkanin gatan da mutum zai wa iyalinsa, to babu gatan da ya wuce gatan addini. Ya ɗora su a kan ta'adu na ƙwarai, ya ɗora su a kan tarbiya da nagarta, da san Allah da san manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. To, shi yasa idan suka ɗoro a haka, to sai su zama jakadu na ƙwarai gare shi. jakadu na kwarai ga al'umma sai na abubakar Allah anhu ya san irin tarbiyyar da ya bawa 'ya'yansa. kuma ya san sun tsotsu wannan tarbiyyar kuma a kan wannan gwadaban suke rayuwa don haka har ya kai matakin zai iya ba su shaida ‘yan uwa wannan ba zai yi ba sai an jajirce tarbiyya ko kaɗan ba ta da sauƙi don haka kada mutum ya yi sakaci idan mutum ya yi sakaci zai ga sakaci idan ya yi wasa zai ga wasa to Allah na tuba an jajirce din ma zamani yana ƙoƙarin ya kawo ƙalubale ya kifar da abubuwan da ake ta ginawa ake tanada ballantana kuma a ce a mutum ya yi sakaci na sha uku malam ya ce an ragbatu fi musahabati ahlil khair مهما ترتب على ذلك من أخطار قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله darasi na goma sha uku yana da matuƙar muhimmanci izamto mutum yana da tsabagen kwaɗayi wurin ya zauna da mutane na ƙwarai domin mutane na ƙwarai ba ka taɓa wato yin asara idan ka zauna tare da su zama da su riba ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da mutane na ƙwarai da kuma mutane na banza ya ce mutane na ƙwarai tamkar waɗanda suke sai da turare ne mutanen banza kuma tamkar masu hura ziga-zigi ne ga mai sai da turare ko dai ka ji kanshin turaren nasa ko kuma ya baka kyauta za mu ga masu sai da turare suna da ɗabi'ar saboda a ji ƙanshi a siya da sun ganka za su zo su yi maka sallama sai su shafa maka ba su da wannan rowar har sampul suke ajiyewa ma na wannan wanda wannan yake sawa suna samun kasuwa ko kuma ƙarshe ka fidda kuɗinka ka siya za ka ga dai in ka zauna da mai turare ba ka da dana sani ba zai kore ka ba ko kuma sana'a tasa ta kore ka saɓanin mai hura zuga-zugi wanda mafi ƙarancin abin da za ka tashi daga wurinsa da shi shine ƙauri da yanayi mara daɗi ko kuma in ya hura abin nasa tartsatsin wutar ta ƙona ka ina da don haka ‘yan uwa masu albarka yana da matuƙar muhimmanci mutum ya zamto cewa yana da kwaɗayi akan wato zama da mutane na kwarai wanda wannan zai ba shi cikakkiyar dama wadda shi ma zai ɗoro akan alkhairi sannan kuma malam ya ce ko da kuwa zama da mutanen kirkin zai sanya ka a cikin fadawa cikin wasu haɗurra ya ce kaga ai sayid na abubakar Allah ta'ala ya ƙara masa yadda da ya tashi sai ya ce ya rasulallah ina neman ka alfarmar in tafi tare da kai in zama abokinka cikin wannan tafiya sai da abokar da yake faɗar wannan maganar ya kwana da sanin cewa tafiya ce wadda take tattare da haɗurra tafiya ce wadda za ta bai zuwa ya rabu da iyalansa da dukiyarsa da mu'amalolinsa na yau da kullum waɗanda ya saba yi a cikin gari to amma wannan ko kusa ko alama bai sage masa gwiwa ba bai dakushe masa ƙoƙarinsa ba a'a yana ganin cewa ai ko ma me zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da komai ko ma me zai faru Allah jalla wa ala gaba yake da komai addinin Allah gaba yake da komai to ƴan uwa masu albarka duk sabgar da zamu shiga mu haɗa kanmu da mutane na kwarai. mu yi ƙoƙari iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da 'yan uwanmu duka su zamto suna hulɗa da mutane na kwarai. idan muka yi haka to sai mu zauna lafiya sai rayuwa ta albarka sai mu musu tasiri wurin alkhairi sai su ma su mana tasiri wurin alkhairi الخامس عشر الرابع عشر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر أوصلته إلى البكاء من الفرح لما أخبره بمصاحبته في الهجرة الخامس عشر الرغبة في الإسهام في طريق الخير وعدم الاعتماد على الآخرين في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب راحلة ليست له حتى اشتراها من أبي بكر بالثمن حتى تكون هجرته بماله ونفسه رغبة في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالها السادس عشر أسرة أبي بكر تشارك بمجموعها في إنجاح خطة الهجرة النبوية السابع عشر الاستفادة من خبرات وطاقات المجتمع وتوظيفها المجالات المناسبة فعبد الله بن أبي بكر للأخبار وعامر للشراب وأسماء وأعيشة لتجهيز الطعام وهكذا ما لن يتشي زام قدر سينقو مشاهد ما سيد درجر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم يا سيدنا أبو بكر الله يكارا ما سيده تيده irin yadda yake ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake jin cewa kasancewa tare da ma kasancewa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rabauta ce tsira ne daraja ce kambama ce wanda wannan shi ne ya sa saboda tsabagen farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa muradinsa na lamunce masa cewa zai yi tafiya da shi sai ya fashe da kuka wanda wannan yake nuna maka ainihin haƙiƙanin gaskiyar ƙarfin alaƙa da take tsakanin sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa a ce soyayyar da kake yi wa mutum ta kai matakin cewa idan baka gan shi ba baka iya bacci idan kuma kana tare da shi ji kake kai baka da matsala a rayuwa idan yayi maka alfarma ya ce gashi mu je wuri kaza ji kake saboda jin daɗi ma kamar yadda mutum yake cewa daɗi kashe ni to shi kuka ma yake fashewa da shi wanda wannan yana nuna maka zurfar alaƙar cewa ba alaƙa ba ce ta sama sama to shi yasa zaka sha mamaki yayin da wani zai zo bayan shekaru dubu da kaza ya buɗe bakinsa ya rasa wanda yake jin haushi ya rasa wanda zai la'anta sai sayyidina abubakar radiyallahu an wato me irin wannan kamata yayi ya tsaya ya tambayi kansa shi yaya kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wani mataki ta kai a zuciyarsa wani bigire ya taka da yake ganin cewa har karansa ya kai tsaiko zai magana a cikin mutuncin masu mutunci sannan uwa uba wace gudunmawa ya ba wa addinin Allah wace gudunmawa ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba dai tun daga farkon sirar nan da muka fara har zuwa yau muna cikin ana magana hijira ta tabbata babu wata gaba da za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sayyidina Abubakar ba wanda wannan ya nuna maka cewa tarihin musulunci ba zai taba cika ba sai da sayyidina Abubakar Allah ta'ala ya kara masa yadda wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha' falala ce da daraja da Allah jalla wa ala yake zaɓa wanda ya so a cikin cikin bayinsa ya bashi don haka a sai na abubakar Allah ya riga ya masa wannan baiwar ya riga ya tsira sa'a Allah ta'ala ya ƙara masa yadda da daraja da matsayi ɗoriya akan wanda ya bashi amin ya rabbal alamin fa'ida da darasi na goma sha biyar za mu ga hijiran nan tana kwaɗaitar da mu wurin mutum ya yi ƙoƙari ya zanto mai tsananin kwaɗayi wurin ya ba da gudunmawa da iya irin abin da zai iya in dai a tafarki ne na alkhairi sannan kuma kada mutum ya zama cima zaune mai ƙoƙarin sai ya dogara da wasu ya miƙe ƙafa shi ko da yaushe a hidimta masa amma shi ta sa ba abin da yake yi wa mutane za mu ga wannan ta fuskar cewa <clears throat> da ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi <clears throat> sayyidina abubakar ya zo da abin hawan da ya tanada domin su hausi tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kiyarda ya karbi wannan abin hawa din face sai da ya cire kudin sai ya bawa sayyidina abubakar a matsayin ya siya kenan daga sayyidina abubakar ya ce sirrin da ke cikin wannan shine dan ya zamto cewa shi ma ya samu cikakken ladansa na hijira da dukiyarsa ta kansa sannan da juhudin kansa da kuma kwaɗayi wurin zamto cewa duk abin da ake bukata na sai da rai to shi ma Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya samu cikakken ladansa na wannan tanadin da jihadi mafi cika ‘yan uwa masu albarka wannan babban darasi ne gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hidimta masa fa ibada ne hidimta masa fa kusaci ne ga Allah jalla wa'ala amma a tare da haka bai kasance mai bani bani ba bai kasance mai kwaɗayi ba bai kasance mai hankoro ba bai kasance ci ma zaune ba sallallahu alaihi wa sallam bal matsawar ma yana da abin hannunsa to baya buƙatar hidimar kowa kai idan yaga ka daddage ma ka hidimta masa sai ya maka albar sai ya maka addu'a sannan sai ya dauki wani abu sai ya baka sai ya ce ka siyan min da shi wanda zamu ga wannan da yawa a cikin sirarsa zamu zo nan gaba wani kasuwanci da manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi tare da sayyidina Jabir dan Abdullah kaga da ya ga wani raƙumin sa sai ya ce bi'ni ya ce ka siyan min da shi wanda a na jabir Allah ya ƙara mai yadda ya yi nufin ya ɗauki wannan wato raƙumin ya bawa shi ya bawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ƙarshe me ya faru manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya an yi cinikin ya ɗauki raƙumin da kuɗin ya bashi inda yake cewa a tarani ma kastuka li ahmila jamalaka wa darahimaka khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa laka hadisin Bukhari da Muslim to ka duba a wannan gabar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ci ma zauna ne. ka zo an zo masa da kyauta yayi addu'a ya yaba ya gode amma ya ɗauki kuɗi ya bayar Ya yace gashi nan to haka ake so <clears throat> ko da an samu waɗanda za su hidimta maka to kakka zama ko da yaushe ka a baka domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana da cewa hannun da take bayarwa ta fi daraja da matsayi ta fi soyuwa a wurin Allah sama da hannun da take ƙasa take karɓa al-yadul uliya khairun min al sufla kai ka zama kullum ba ni kai kake karɓa hannun da take ƙasa ita ce hannun da take karɓa hannun da take sama ita ce hannun da take bayarwa da haka mutum komai farin cikinsa yayin da zai karɓi kyautar da aka yi masa hannun nasa dai a ƙasa yake yana jin baya jin ɗaukaka da izza kamar yadda wanda zai bashi yake ji to so ake mumini ko da yaushe ya zama aziz ya zama mai izza yana cikin tunkawansa da da da isassa babu kaskanci a tattare da shi darasi na goma sha shida iyalan gidan sayyidina abubakar Allah ta'ala ya ƙara musu yadda idan muka lura za mu ga dukkaninsu sun haɗu akan yadda za su ciyar da addinin Allah gaba akan yadda za su ba da gudunmawarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda za su tallafa wannan hijirar ta cika ta samu wanzuwa ta samu lamarinta ya samu zarcewa ba tare da an samu tasgaro ba ko matsala lallai wannan yana nuna maka cewa wato sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda yadda Allah ya zaɓe shi ya zama nagartacce to haka nan Allah ya sanya nagarta da albarka da alkhairi a cikin me a cikin wannan gidan idan ƴan uwa kun fahimci wannan za ku gane sirrin da ya sa Allah ta'ala ya sanya sarakuta sarakutar manzansa a gidan sayyidina abubakar cewa ba wai gida bane jigari jigari ba gida bane jigari jigari a'a gida ne wanda yake na dandazan waliyan Allah wanda Allah jalla wa ala ya zabe su ka duba kowannen su kwansu da kwarkwatar su kowannen su sai da ya zama wani bangare daga cikin bangarorin aiwatar da wannan hijirar to haka ya kamata ya zamto cewa a gida mutanen gida duk sun zama mutanen kirki saboda ko babu babu ko babu babu mutum magidanci ba zai taba yin farin ciki a ce yau gashi aljanna ba matarsa tana wuta ko gashi da matarsa aljanna ɗansa yana wuta ko ɗan uwansa ko wani abu makamancin haka da haka duk wani abu da ka sani na alkhairi da kake kokarin ka aiwatar da shi to yi kokari ka sa ido kaga iyalan ka ma suna yi yi kokari kaga wanda suke kewaye da kai su ma suna kan wannan alkhairi darasi na goma sha bakwai za mu ga a hijira tana koya mana mu yi kokari a yanayi na zamantakewar mu mu amfana da gogewa da irin baiwar da Allah jalla wa'ala ya yi wa wasu mu kuma mu yi ƙoƙari kowa mu ba shi dama ya ba da gudunmawa irin yadda zai iya a sabga ta gina al'umma. Al'umman nan da ka gani ta manzo sallallahu Alaihi wasallam al'umma ce mai ban mamaki, al'umma ce ta albarka, kowa da ka gani a cikin al'umman nan yana da amfani. Kowa da ka gani akwai baiwar da Allah ya mai, wanda ɗan uwansa bai tarayya da shi ba. To, e, shi yasa ba a so ka raina mutane. Za ka ga wasu a su suna da raina mutane. Suna ganin kowa ba shi da amfani in ba su ba. wannan rashin sanin rayuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin wato hijira ka kalli yanayin yadda ya yi amfani da mutane mabambanta kowanne dan ya bashi gudunmawa saboda wannan hijirar ta tabbata malam ya buga misali yace in ka kalli sayyidina Abdullahi dan Bakar Allah ya kara mai yadda dan sayyidina Abubakar dan uwan na Aisha Allah ya kara mata yadda kaga shi yake kawo musu labarin me kafiran Qurayshawa suke mai kullawa zai zo ya kwana tare da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da duku-duku sai ya tafi a wayi gari da shi don haka duk abin da suka faɗa da daddare da gari ya eh, dare ya tsala sai ya zo kaga shi wannan ka ce kamar yadda yanzu ake abin nan a ce akwai PRO akwai shine shine abin nan din yada labarai da abin da ya kama da haka to tun lokacin an yi amfani da wannan cewa akwai buƙatar duk abin da kake gudanarwa ka fahimci me yake gudana a kewayenka so da fahimtar me yake gudana a kewayen ka shi zai baka damar ka ɗauki matakan da zaka iya ƙalubalantar abubuwan da ka iya tasowa amma ya zamto da ka kake yin abubuwa to babu shakka idan ƙalubale ya taso sai ya murƙushe ka sai ya murƙushe tafiyar babu inda za a je ka kalli Amir dan Fuhaira wanda Maula Abubakar radiyallahu anhu shi kuma aikinsa shine kiwon shanu Anan sai kai tambaya ka ce me yasa ba a ɗauki kiwon shanun ba an bawa sayyidina Abdullahi dan Abubakar shi kuma Amir ibn Fuhaira a ce ya zo ya ga labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin komai ne bisa zuzzurfan tunani saboda kowa ana sa shi aikin da ya dace da shi Nana Asma da Nana Aisha a matsayin su na mata iyayen gida su kuma sai aka dora musu nauyin me nauyin shirya abinci saboda wannan shine yafi dacewa da shi to wannan babban darasi ne ga masu tarbiyya a makaranta masu tarbiyya iyaye a gida da kuma dukkanin inda ma dai ake kokari a tarbiyyanci mutane ko ƴaƴa ne Allah jalla wa ala ya baka zaka kowa da irin baiwar. to yi kokari wannan baiwar da yaro yake da ita yi kokari ka dada haɓaka masa ita saboda ita baiwa idan aka haɓaka ta aka kula da ita to kambama take ta kai wani mataki idan kuma aka kyale ta tana iya mutuwa tana iya guduwa dan haka wani yafi baiwar karatu a karatun wani yafi baiwar hadda kai a wani ma ya fi baiwar ya fi hasken karatu ɗin karatun na, na, na, addini wani kuma ya fi hasken karatu na boko kai a, a bokon ma fanni fanni wani ya fi baiwar kaza to yana da muhimmanci a kalli wace irin baiwa mutum yake da shi da ita sai a kokari a haɓaka masa wannan bangaren yana daga cikin kuskure kokarin sai an an cusa wa mutum yayi abin da kwata-kwata ba shi da baiwarsa ba zai iya shi ba to in ba a yi wasa ba in ba ya aune ba sai ya kasa koya kuma wancan ɗin da yake da baiwar bai zo ya iya shi ba shi yasa kowa ake so ya yi abin da ya fi sha'awa ya karanta abin da ya fi sha'awa idan sana'a ce ma ta hannu kazalika mutum ya yi abin da ya fi sha'awa shi yasa ba a son gasa ba ko da yaushe bane wannan gasar take da tasiri take da amfani kawai ga wani ya yi kai ma sai yi a'a kalli menene ya fi dacewa da kai domin a kamar yadda ake cewa da Hausa idan wani ya rawa aka bashi kuɗi wani duka zai ci haka to kowa da irin baiwa da Allah jalla wa ya masa dan haka manya da masu tarbiya da jagorori mu yi kokari mu ribaci irin baiwar da Allah jalla wa ya yi wa mutane wanda yana cikin sunnar rayuwa zamu ga Allah jalla wa bai yi mu bai ɗaya ba inda ya yi mu bai ɗaya to da rayuwar duk sai ta zama ba ta da ma'ana a ce dukkaninmu 'yan kasuwa ne a ce dukkaninmu mawadata ne a ce ko dukkaninmu talakawa ne a ce ko dukkaninmu masana ne ko a ce dukkaninmu jahilai ne Allah da hikimarsa bai tsara sunan rayuwa ta zama haka sai ya bambanta domin me domin sashi sashin mu shine zai gina sashi ni in gina ka ta fuskar abin da Allah ya mun baiwa wanda ba ne wanda kai baka da shi kai ka gina ni ta fuskar abubuwan da Allah jalla wa ala ya maka baiwa wanda ba ni da shi to idan al'umma suka fahimci rayuwa a haka to sai izanto cewa rayuwar tana da ma'ana tana da manufa kuma sai izanto cewa sun taimaki kansu duniya da lahira malam ya ci gaba da cewa asamin ashar الاستفادة من خبرات المشركين إذا أمن حالهم ولم يكن لهم شوكة في التأثير على القرار وعرفوا واشتهروا بما يراد منهم ولم يكن أحد من المسلمين يسد هذه الوظيفة وكانت عاداتهم وتقاليدهم تفرض عليهم الأمانة في أداء تلك المهمة قال يتي daga cikin darussa muhimmai wanda hijira take koya mana cewa babu laifi mu amfana da ƙwarewar waɗanda ba musulmi ba matsawar muka aminta daga sharrunsu ya ce eh, musamman ma in ya zamto cewa ba su da wani ƙarfi da za su iya tasiri wurin yanke hukunci a kanmu ya ce matsawar mun san su kuma sun shahara da abin da ake so su aiwatar ɗin cewa sun iya sannan kuma ya zamto cewa babu wani cikin musulmi da zai iya toshe mana wannan kafar sannan kuma ya zamto cewa ya ce idan ka yi la'akari da wannan zaka ga wa'annan mutanen su wannan mushrikan a wannan lokacin al'adunsu suna farlanta musu dole ne masu yi amana ba aya ba ce take sauka a kansu a lokacin in ma ta saukan ba su yi imani da ita ba amma yadda lamarin da sha'anin yake shine sun yi amanna da cewa mutuntaka shine izamto cewa mutum yana yin magana ɗaya mutuntaka shine izamto cewa ba a same ka da da ƙarya ba ko kuma wani abu wanda wato zai zubar da mutunci ka duba kalubale <clears throat> ga al'ummar musulmi a lokacin da wanda bai yarda da Allah da ranar lahira ba amma ya yarda in yi magana ya tsaya a kanta amma ya za a ce yanzu musulmi wanda ya imani da Allah da ranar lahira yake karanta alkur'ani yake sallah amma shi kuma ba shi da magana ɗaya ba shi da kiyaye alkawari ba shi da kiyaye amana to sai ka ce a'a to shi musuluncin dama suna ne musulunci ba suna ba ne musulunci a aikace yake nagarta a aikace take don haka ba da baki ake faɗa ba laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al a'mal imani ba burace burace bane ba ado bane ba wasu kamanni bane ba wani yanayi bane na daban a'a batu ne na abu da ya tabbata a cikin zukata ayyuka kuma su gasgata ko su karyata yan uwa masu albarka a nan za mu fahimci wannan darasin da malam ya kawo za mu fahimci wato wani hurumi wanda a baya mun ɗan yi ishara zuwa gare shi ɗaya daga cikin hurumin yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ya halatta wa musulmi ya yi mu'amala da wanda ba musulmi ba cewa daga cikin hikimar Allah daga cikin sunnar rayuwa Allah bai halicci rayuwar nan ta zamto bai ɗaya ba yadda muka faɗa dan haka ba zai yi mutum ya buɗe idansa bai ce a'a duk wanda zai gani a cikin rayuwa sai musulmi kamar yadda kuskure ne wanda ba musulmi ba ya buɗe idansa gaba ɗaya ya ce shi duk wanda zai gani a cikin rayuwa sai wanda ba kafiri A muka yi haka ba mu fahimci rayuwa ba Allah jalla wa ala shi ya halicci kafiri shi ya halicci musulmi ya halicci musulunci ya halicci kafirci yake son musulunci ya umarni da ayi shi yake kin kafirci ya hana ayi shi wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum dan haka amma akwai irin tsare-tsaren da musulunci ya tsara mana mu rayu a su. wanda babu cuta babu cutarwa babu haikewa juna babu zagin juna babu yadda a aƙidar da Allah jalla wa'ala bai yadda da ita ba ta zamto ita ce mai tasiri akan aƙidar da Allah jalla wa'ala ya yadda da ita ma'ana kenan hurumin mu'amala hurumin mu'amala ba laifi bane ai mu'amala ba laifi bane ai kasuwanci ba laifi bane ai zumunci amma dai izamto a faɗake ake ba a nufin cewa a rufe ido duk abin da ka zo min da shi daidai ne kamar yadda wasu suke ganin cewa dan me ma zaka ce a'a zaka ce wannan ba musulmi bane a'a to ai duk lissafin ɗaya ne kamar yadda kai a wurinka akwai musulmi akwai kafiri shi ma a wurinsa akwai na addinin sa akwai kafiri lissafin ɗaya ne in har ka zargi musulmi akan ya ce ya yadda akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba to kazalika ka zargi wanda ba musulun ba shi ma akan ya yadda akwai wanda yake kan aqidarsa akwai wanda kuma ya saba mata kuma a wurinsa duk wanda ya saba wannan aqidar tasa sunansa kafiri sunansa ba musulmi ba to ai kaga din lissafin ɗaya ne malam yace na goma sha tara yace ittikhadul asbabi اتخاذ الأسباب والاحتياطات التامة ثم التوكل على الله تعالى والثقة المطلقة به والاطمئنان لنصره وعدم الاتكال عليه وعدم الاتكال على الأسباب ذاتها قال أبو بكر يا رسول الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال يتشي نقوم شاترة mutum ya yi daga cikin darussan da hijira take koya mana mu yi ƙoƙarin riko da hanyoyin cin nasara da sabubban da za su kai mu ga cimma muradanmu sannan mu ɗauki matakai wanda suka dace duk bayan mun yi wannan sai kuma mu dogara ga Allah jalla wa'ala sannan kuma mun tashi mu sakankance Allah ya isa ya taimake mu wallahi 'yan uwa babban matsalar da ake samu tsakaninmu da ubangijinmu shine wani zubin kamar muna da shakku cewa shin Allah ya isa ya taimake mu to wannan dan rarraba kafar da muke wannan dan tararrabin wallahi shi ne yake jikirtar da taimakon Allah amma in ka kalli rayuwar bayan Allah na kwarai za ka ga yadda da Allah da suka yi abin ya wuce inda kake tunani ya wuce tunaninka Allah jalla wa'ala yana cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai bai isa ya wadatar da bawansa ba bala istifhamu taqrir wannan tambaya ce ake mun ake maka ba dan ka bada amsa ba amma ana yi maka tambaya ne dan a tabbatar maka alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai isa ya zamto ya ishi bawansa ba bala Allah ya ishi bawansa har ya masa yawa to duk sanda ni da kai muka yadda Allah ya isa wallahi sai ya nuna mana ya isa amma idan muna da shakku sai Allah ya kyale mu da shakkun mu yayin da kake tunanin a'a kana da wasu hanyoyi kana da wasu iyayen gida kana tunanin akwai wanda zai maka gata ba Allah ba shikenan sai Allah ya kyale ka da wannan man عمل amalan ashraka فيه معي غيره taraktu wa shirkahu ana شركائي عن الشرك shirk Allah shi ne mafi cikar wadatar masu wadata don haka ya waje ba duk abin da muka saka a gabanmu na bukatu to mu sakankance mu samu nutsuwa cewa Allah zai taimake mu kada mu kuskura wannan iyawar tamu wannan tanadin namu wannan dabarun namu da muke da su kada mu dogara a kansu mu ce in Allah yadda mu ce ai mu eh, in dai magana ce ta a yi plan a tsara a yi kaza to an gama na tabbatar masu sauraro za ku yadda da ni irin makircin da masu makirci suke kullawa al'umma na sai sun daidaita al'ummar amma Allah ta'ala har yanzu bai ba su nasara to dama Allah jalla wa'ala ya faɗa cewa wa'inda ba su imani ba suna ciyar da dukiyoyinsu saboda mai su ci mutuncin addini to Allah jalla wa'ala ya ce za su ci gaba da ɓata dukiyar tasu sannan za ta zanto musu asara sannan a ƙarshe kuma za a ci nasara a kansu to haka lamarin da sha'anin yake yan uwa mu riƙe gaskiya mu riƙe addinin gaskiya mu riƙe koyarwa ta gaskiya koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba za mu taɓe ba Allah ta'ala zai taimake mu malam ya ci gaba da cewa ya ce kaga Allah ji kan sayyidina Abubakar a wannan gabar yake cewa ya Rasulullah da su zai ɗan sun koyar da idansa zuwa sama zuwa ƙasa da fa zai gamu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wani tammani kake ga mutanen biyu mutane biyun da na ukun su shine Allah da iliminsa da kulawarsa kaga wannan kimma kenan fil tawakkul wannan ko an an kai makura wurin tawakkali dama tawakkali yana cin a'malul qulub ayyuka na zukata to su kuma annabawan nan su ne a immatut tauhid su ne jagororin ɗayanta Allah don haka duk tauhidin da ba na annaba ba ne to ba sunansa tauhidi duk aƙidar da za a koye ta wadda take ba ta annabawan Allah ba to wannan sunanta wani abu daban don haka a wurinsu ake koye irin wannan ya ake wa Allah soyayya ya ake ya ake yadda da ya ake raja'in abin da ke hannun Allah ya ake ake tsoron abin da azabar Allah ya ake dogaro ga Allah ya ake samun sakankancewa da Allah duka a wurin aikin annaba kake iya koya <clears throat> darasi na ashirin ‘yan uwa, Malam ya ce, Inna nasar Allah fauka kulli nasr wa ƙudurat Allah fauka kulli ƙudura, wa amurullah fauka kulli amur, wa ta'yiduhu يتحدى كل قدرات البشر وطاقاتهم فهذه قريش صاحبة السلطة وتحت يدها السلاح والرجال والأموال ومع ذلك لم تستطع أن تهتدي إليهم في الغار قال يجي هجراتنا كويا منا تيمكون الله أن أنا مغانا تيمكون الله تسمى يجي تيمكون كوا الله جل وعلا ينا نصر وما يا أمبتشونا أتشوى القرآن وزال الله صلى الله عليه وسلم يا أمبتشي shi نصر nasr الله Allah yana da taimako misali am hasibitum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سيتي ألا إن نصر الله قريب يتشكما ولقد, ولقد استهزئت ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا ولقد ولقد ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك وكذبوا حتى سبحان الله الله تعالى يا من تدني ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا dan haka Allah jalla wa ala yana tabbatar da cewa yana da taimako to amma abin tambayar shine yaya taimakon Allah zai zo yaya yake zuwa a wani a daidai wani lokaci yake zuwa da wani irin yanayi yake zuwa wannan wani raibi ne wanda Allah ta'ala shi kaɗai yake banta da sanin kai dai babban abin da ake so gare ka a matsayin ka na cikakken musulmi shine ka gamsu ka tabbatar cewa Allah yana da taimako kuma zai taimake ka kuma ka roƙe shi taimakon ka sakankance Allah ta'ala idan ya tashi kawo taimakon nasa yana zuwa ne ta hanyoyi da dama ta inda ba a yi tsammani ba ta hanyar sanya razani a abokan gaba ta hanyar lalata musu lamarinsu ta hanyar hargitsa musu lissafinsu ta hanyar baka kariya da ƙarfi sama da yadda ya ba su dama su yi tanadi su yi makirci shi sa wa ma da da rabbika illa huwa Allah jalla wa ala daga cikin taimakonsa yana da runduna kuma ba wanda ya san tarin rundunar Allah sai shi Don haka 'yan uwa duk inda rayuwa ta yi tsamari makasudin kawo wannan hakika muna cikin wata gaba mai wahala wanda 'yan fashin daji suka addabi mutane barayi suka addabi mutane wasu 'yan iska marasa ɗa'a marasa tarbiya marasa zuciya da imani suka hana kowa sakat to amma fa kan mance idan sun fi ƙarfin mutane in sun fi ƙarfin gwamnati ba su fi ƙarfin Allah Allah shi ne alkawiyyul aziz almatin abin tambaya shi ne a wannan gabar don Allah wace irin koma muka yi zuwa ga Allah don ya taimake mu akan wannan da waɗanda suke cikin suke cikin wannan hurumin inda wannan masifar take faruwa da waɗanda suke nesa da ita shin mun koma ga Allah kyakkyawar komawa ta gaskiya kuma muke jin cewa taimakon Allah sama yake da taimakon kowa ko ko a'a muna jin cewa tunda akwai 'yan sanda da sojoji to za su su ne za su yi mana idan sai Allah ya kyale mu da abin da muke tunani amma in muka gamsu cewa Allah shi zai mana to wallahi sai yayi mana alayhi sallahu bi kafin abda da haka ƴan uwa mu tashi tsaye mu kai kukan mu ga Allah mu yawaita istighfari zunuban mu ne da muke aikatawa su suka yi katutu suka yawa Allah ya jarrabe mu da wannan yau sau da yawa mutane sai su bude baki sai su ce ai kullum a cikin matsala ake to shin ka san cewa ba dan ma istighfarin masu istighfari ka san masifar da za a shiga ba ka taba tunanin cewa wannan bala'in watakila Allah jalla wa ala ya jarraba al'umma da shi ne dan ya bata kariya akan wani bala'in da ya fi wannan girma watakila da ba wannan maganar ake ba da haka 'yan uwa mun saki Allah akwai buƙatar mu koma mu riƙe Allah malam yace darasi na hijira yana nuna mana taimakon Allah sama yake da kowane taimako kuma ikon Allah da ƙarfinsa sama yake da duk wani iko da kowane ƙarfi lamarin Allah ya rinjaye kowane lamari ƙarfafar Allah jalla wa'ala yana ƙalubalanta duk wata iyawa da wani tanadi da wani ƙarfi wanda wani ɗan adam ko makhluki yake tunanin yana da shi Allah ya ce ya ishe mu misali mu kalli ɓangaren ƙuraishawa da suke ganin su ne masu faɗa aji su ne masu mulki kuma suna da duk wani makami dai wanda ake na gani na faɗa da ake amfani da shi a wannan lokacin suna ganin suna da shi idan magana ce ta ta mazaje da mayaka suna ganin suna da su suna ganin cewa su ne za su iya saka ma duk aljazirar arabiya arabia baki ɗaya yankin arabiya su fito su yaƙi ƙuraishawa ba da haka suna ganin komai allah ya ba su suna ganin dukiya ba su bace ba matsalar su bace amma a tare da haka Allah jalla wa'ala ya watsa lissafinsu ba su iya sun kai ga me ba ba su iya sun kai ga kogon da Allah jalla wa'ala ya kimsa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da amininsa sayyidina Abubakar su shiga ciki kai gashi sun je bakin wurin amma me Allah jalla wa'ala ya koye musu tsintayar suwaye a ciki to ƴan uwa haka taimakon Allah yake ya rage gare ni ya rage gare ku ga kowa da kowa ka yadda da taimakon Allah in ka in ka yadda da shi sai ka ga tasirinsa na ban mamaki malam ya ce darasi na ashirin da ɗaya rasdu ja'izatin kabiratin liman ata bihim wala shakka anna hadhihi alja'iza la yafi biha malu rajulin wahidin min quraish وإنما أثقلت كاهل عدد من الأشراف ولكن لا بأس بذلك ما دام الهدف هو القضاء على الإسلام فترصد ميزان ميزا فترصد ميزانية هذا العام وليعش الناس ya ce za mu ga wani abu na ban mamaki shine wato wani tanadi da aka yi ta kyauta babba ga duk wanda ya zo da manzan Allah sallallahu ya zo da Aminu. malam yace, lallai wannan kyauta da aka ambata shine taguwa ɗari mun faɗa muka ce ko a yau ne aka ɗauko taguwa guda ɗari raƙumi guda ɗari aka baka ai ba ƙaramin dukiya ba ce wannan aka baka mala ya ce lallai ka san wannan raƙumi guda ɗari ɗin da za a bayar dukiyar mutum ɗaya cikin ƙurashawa ba za ta iya cika wannan wannan wannan kyauta ba ma'ana magana ce ake ta haɗa haɗa wannan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo shi ya sa malam ya ce wannan kyauta ce da kawai nauyinta aka ɗora shi a wuyan manya-manya masu hannu da shuni sai amma ka kalla ka ga tare da haka ɗin duk irin nauyin nata sun yadda su ɗauka su bayar matsawar manufar ne ya za a yi aimi ya za a yi a rusa da'awar musulunci ya za a yi a ga ƙarshenta don haka sai suka yadda wato budget na wannan shekarar ko da matsala za ta same shi matsalar ta same shi mutane su rayu a cikin mai cikin wato wato kuncin rayuwa da kuma ah, wato babu malam watakila a ƙarƙashin wannan saƙon yana so ya isar da saƙon cewa lokaci ya yi mu dinga ƙoƙari muna ɗaurewa alkhairi gindi a cikin al'ummarmu in dai har mutanen da ba a kan gaskiya suke ba a kan daidai suke ba wannan zai kawo taguwa wancan ya kawo har a haɗa guda ɗari manufar shine ya za a yi a ga ƙarshen musulunci to da Allah ni da kai mu tambayi kanmu wace irin gudunmawa muka bayar a cikin al'ummanmu a cikin zamantakewanmu a cikin unguwanninmu a cikin ƙananun hukumominmu a ƙauyukanmu a jiharmu a ƙasa baki ɗaya wurin mu ga mun gina ƙasar akwai buƙatar lokaci yayi izamto a kowace unguwa akwai asusu a kowane gida akwai asusu a kowace ƙaramar hukuma akwai asusu mabambanta wanda amfanin da za a yi da wannan shine ya za a ƙalubalanci wani abu da yake zuwa ya addabi mutane a rasa yadda za a yi da shi misali yanzu idan ka kalli matan da haihuwa take zuwa musu akwai waɗanda haihuwa take zuwa musu amma saboda halin babu ana ji ana gani za a salwantar da rayukansu wanda mutum ɗaya zai iya ɗaukar nauyin mata goma ko abin da ya kama da haka a cikin irin arzikin da Allah jalla wa'ala ya bashi wa komai bane to me yasa ba za ka ware wannan ba ka ce gashi nan ka ajiye shi fi sabilillahi sadaqa ce jariya a'a muna jin cewa tunda matsalar ba ta mu bace ta wani ce wannan bata dame mu ba to irin wannan shi yasa al'umma ba inda za ta ji yara nawa ne suna gararan ba a cikin unguwa ba sa zuwa makaranta su koyi ilimin rayuwa ilimin boko ba sa zuwa da yamma su koyi ilimin addini ilimin sanin farali sauke farali wanda watakila mutum ɗaya zai ya ɗaukar nauyin abin nan to idan ma rowan mu ta kai rowa raunin mu ya kai rowa me zai hana ba za mu sa asusu ba mu ce misali a shekaran nan mutum kaza muka mayar makaranta mu biya kudinsu su kuɗin da za su yi karatun boko mu biya kudin da za su yi karatun islamiyya me zai rage mu mun yawaita mutane na arziki mun taimaki al'umman mu wanda ka taimaka wallahi tana iya yiwa karshe shi zai ji kanka tana iya yiwa shi zai ji kan ɗanka ko kaza ko abin da ya kama da haka kamar yadda wanda kake ganin kana kokarin ka taimaka wurin lalata rayuwarsa ko kana da damar da zaka taimake shi ka ki taimakonsa wataƙila shine zai zama silar mutuwarka ko ya zama silar barazana ga dukiyarka ko barazana ga dukiyar 'ya'yanka don haka 'yan uwa masu albarka akwai buƙatar mu dawo hayyacin mu. yadda mutanen banza suke haɗa ƙarfi da ƙarfe su taimaka domin su ga sun yi rashin gaskiya to mu ko mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu taimaka wurin mu gudanar da rayuwar mu ta kyau a ƙasashen da suka ci gaba ba duk abin da ka gani ba na ci gaba ne ake cewa gwamnati ta yi abubuwa da yawa da kake gani charitable foundations su ne suke yin wannan abubuwa. gidauniyoyi ne ake kafawa na aikin alkhairi suke ciyar da marayu suke taimakawa marayu suke taimakawa wurin magani suke waye da waye ballantana yadda muke da ayyukan yi fili wanda in muka zo za mu yi aikin alkhairi wallahi ko nawa kake da shi yanzu in ka ɗiba ka tafi da shi asibiti ka ce ga wannan gidauniya ce asusu ne duk wanda ya zo yana da ciwo iri kaza a taimaka mai misali duk wanda yake da lalura ta ciwon sikila ka ce kai ka ba da wannan sadaka ce jariya cewa wanda ya zo da lalura irin wannan shi za a yi ko kuma wanda ya zo da wata lalura da ta shafi misali hawan jini ko wani abin da ya kama da haka kai ba gwamnati bane ba za ka iya yin komai ba amma dai kaɗan ɗin nan da za ka kawo nima na kawo wancan ya kawo mu asusu wallahi sai ya haɗu kaga shi ne mai yawa kuma wannan falsafar ‘yan uwa abin da yasa wannan gabar nake daɗa maimaita ta saboda muhimmancin ta za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a yadda ya zo a cikin sira da yawa sau da yawa ko tafiya ake yi ba a da guziri sai ya ce kowa ya kawo abin da yake hannunsa mai ruwa ya kawo mai kanzo ya kawo mai abin nan ya kawo mai dabino ya kawo mai haisa ya kawo mai kaza ya kawo in aka zo aka haɗa shi sai kaga an haɗa abu mai yawa ƙarshe sai ka ga an sake raba sai a ce to kowa ya ci to haka ake so ba a so rayuwa ta zanto jari hujja cewa a'a iya kuɗinka iya shagalinka abin da kake da shi ka yi rayuwa amma wanda yake ɗan uwanka ko oho wala idan ba mu canja ba to babu shakka za mu ci gaba da shan wahala muna da halin canjawa Allah ta'ala ya ba mu ikon mu yi wa kanmu faɗa mu samu mu canja Malam ya ce darasi na ashirin da biyu يتي ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال يتي فهذا سراقة يتحول من, من, من, من, ملاحق من ملاحق لهم إلى مخبر عن كل ما يكاد لهم من, كائد من مكائد قال سراقة فأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وهكذا نصر الله وتأييده ينقلب به العدو المطارد لهم إلى ناصرهم nasihin mu'in malam yace ga wata sunna ta Allah yace tsakankanin kiftawa da bismillah kamar yadda Bahaushe yake cewa tsakanin kiftawa da bismillah shine ma baina ghambati aynin wa intibahatiha tsakanin ka dan kifta ka bude idanka Allah jalla wa ala saboda sa sai ya canja wani halin zuwa wani halin ni da kai da bamu isa ba mu ne in zami abu yake daukan mana lokaci amma banda Allah domin kakkamance umarninsa da hannunsa yana ƙarƙashin kun faya ku. wannan kalma kun kawai shi kenan abu ya kasance kasance sai ya kasance don haka tsakankanin kifta da bismillah ka sani duk wani hali da ka shiga Allah zai iya canza shi malam ya ce ka kalli wannan mana zai bayyana gare ka suraka dan malik dan ju'sham Allah ya ƙara masa yadda a lokacin bai musulunta ba ya fito fa yana cikin waɗanda suka fito domin su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kama su amma sai gashi kuma ya zo ya zama mai taimakon manzon Allah ma'ana tashi ɗaya Allah ya canja zuciya in ba ce ba lokacin da muka karanta wannan gabar na ce muku wannan yana cikin kariyar da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa duk makircin mai makirci da yake ganin cewa zai kawo wa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam cikas ko ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikas ko ya kawo wa aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikas to wannan shine mafi jahilcin jahilai saboda ai wannan abin da kake yaƙi da shi ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam na Allah ne kayan Allah ne shi ma dan sako ne ma'alar rasuli illal bala shi ma aika shi akai to dan haka yayin da kake fada da wannan kayan kana fada ne da mai kayan kuma yana ganin ka sami'un ne basirun ne kuma ya san yadda zai yi da kai suraqa dan malik ya fito yana kokarin sai ya cimma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah jalla wa'ala ala tsakankanin kifta da bismillah ya canja zuciyar sai gashi ya dawo yana ba su labari yana cewa ya rasulullah ga irin makircin da ake kulla muku ga irin makircin da ake kulla muku kamar yadda yake cewa sai na ba su labarin ga makircin da mutane suke ta kulla musu malam ya ce to wannan fa haka taimakon Allah yake zuwa haka Allah jalla wa'ala yake karfafa mutum da wanda yake abokin gabanka ne sai Allah jal abokin gaba wanda yake bibiyar ka sai ya ga ka. sai Allah ya canja zuciyarsa sai ya koma ka. sai ya koma mai kokarin sai ya tallafa maka yan uwa mu fahimci wannan sunnar har a cikin rayuwa haka take ka daina tunanin cewa wai duk wanda yake bibiyar ka duk wani makiyinka wai Allah zai bashi dama da nasara akan ka a'a ai lan yusibana illa ma kataballahu lana duk abin da kaga ya same ka haka Allah ya rubuta maka kai dai ba a so ka tsaya ga barin tanadi da yin aikin da ya dace da yin addu'a ta Allah ya baka kariya amma ka sani duk masu makirci su je su ta makircinsu masu kulle-kulle su ta kulle-kullensu a gefe kuma Allah jalla wa'ala shi kuma yana nan zai yi ikon wayan kuruna wayan kurullah shi yasa sai kai ta mamaki haka kawai mutum a wannan gabar da ake ciki ta ban tsoro sai mutum ya zauna a gefe kawai sai ya je ya wani audio sai ya zo ya turo wa mutane kafafen sadarwa da wane ne ai wane ne ai arewannan wannan ta kusa tarwatsewa ai tashin hankalin da ake ciki ai waye mutuwa ya dawo ai ba a da sarki sai Allah ai ba abin da ya rage yana ta faɗar wasu abubuwa kai ka ce mutumin ya riga ya leƙa Allahul Mahfuz ya ga cewa wannan makircin da masu makirci suke kullawa har ma an riga an lamunce musu kuma mutane sun ɗaiɗaice sun wane ne ya kamata mu zamto masu kyakkyawan tunani ya kamata mu zamto masu cikakken imani da Allah ya kamata mu dinga jin cewa waɗannan da ake musu makirce mazlumun ne fa waɗanda aka zalunta ne ya kamata mu gamsu cewa akwai da'watul mazlum akwai addu'ar wanda aka zalunta yanzu tun yaushe masu makirci suke makirci wane ne ya ba mu kariya zuwa wannan lokacin to yaya za mu saki Allah ya za mu saki reshe mu kama gani? ya za mu saki eh, reshe mu kama ganye mu da muke da Allah musulmi da yake da Allah kana kawo maka abin nan shedan ko da yaushe burinsa shine ya sa maka tsoron talauci ya sa maka tsoron mutuwa ya sa maka tsoron tashin hankali ya sa maka tsoron kaza kullun ka zama cikin firgici da razani ya sa ka kuma ka damfaru da wanda ba Allah ba a'a musulmi qawiyul aqida yana da karfa aqida yana da sakankancewa da Allah jalla wa ala eh mun yadda cewa akwai makirci akwai kaza akwai kaza amma mun yadda akwai Allah mun yadda kuma karfin Allah ya fi na kowa mun yadda kuma mu ne waɗanda aka zalunta kuma Allah jalla wa'ala baya mancewa da wanda aka zalunta dan haka mu koma mu yawaita istighfari mu koma mu nemi taimakon sa kuma Allah ba zai kyale mu ba Allah jalla wa'ala baya kyaliya amma yana yin talala ne kamar saki wa umli lahum inna kaydi mati yan wa lokaci yayi nan zan da sa'aya sai kuma ah, darasi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh